sai ka danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mai uploadin na sabbin bidiyoyin mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatun barkanku da zuwa nan can ta mai albarka idan kai sabon zuwa ne muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye mu akan lokaci da zarar mun dora labarin da muka zo muku da shi a yau marubucin nan mai suna Indaba ali Iman a Facebook shine na farko da ya bayyana wannan labari kuma shine ya sake zuwa da wasu bayanai guda goma sha biyu wanda ya kamata kowa ya sani wanda har yanzu ba a ji ta bakin mawaƙi rara ba ga abubuwan da ya kamata ku sani. Na farko ka'idar hukumar tatsa fina-finai ta jihar Kano babu darakta ko furodusan da zai sanya wacce ba ta da rijista da hukumar tatsa fina-finai ba yin hakan saba doka ne. Na biyu hukumar tace fina-finai tana yin rijista ne ga wacce aka tabbatar cewa ta shiga fim da yardar iyayenta ko wani magabaci nata gudun abin da ka iya zuwa ya dawo. Na uku ana An sha samun matsaloli daga matan da suka gudo daga wajen iyayensu ko daga ɗakunan mazajen su zo ake sa su a fim, sai daga baya a gane gaskiya. Gudun haka ne ya sa aka ƙirƙiri tsarin rajista don tabbatar da tantancewa kowace 'yar wasa. Na hudu, matar aure da ake magana ba wai ta fito ne a 'yan rawa ko wani abu mai kama da haka ba, ta fito ne a matsayin tauraruwar waƙa. na biyar hukumar hukuma kwanaki ta kama naziru sarkin waka an kashi kotu wanda har gidan ɗan kande sai da ya buƙata bisa rashin kawo waƙarsa a tace masa na shida shin ali nuhu da dauda rarara a matsayinsu na darakta da furodusa na wannan shiri bai ya sanya suka yi amfani da wacce ba ta da rijista da hukumar tace fina-finai Na bakwai, Rarara yana da cikakkiyar rijista da Hukumar Tace Fina-finai, shin bayan kammala bidiyon waƙarsa bai miƙa Hukumar tasa Fina-finai ta tace ba kamar yadda yake a doka wanda har aka kai Naziru Sarkin Waƙa kotu bisa hakan. Na takwas, idan ya baiwa hukuma don ta tace ko me yasa hukumar ta lamunce sakin bidiyon alhalin akwai wacce ba ta da rijista a ciki. Na tara, Ba ni da hannu sam a cikin wannan rikici ban kuma ɗauki ɓangare ba, shin mijin wannan matar uwarmu ne kuma shi ya same ni ya larabta min kuma ya nemi da na bayyana labarin. Idan na yi bincike na tabbatar da sahihin labarin, sai na fitar da shi don hukuma da sauran daraktoci su gyara su daina saka wacce ba ta da masaniya game da wannan hukuma. Na goma. mijin matan nan babu abin da ya tauye mata na haƙƙinta rana guda ya dawo gida ya neme ta ya rasa babu irin sikiyar da bai yi ba sama da ƙasa ba ashe wurin sa'al nuhu da daura rarara ta tafi suka sa ta a bidiyonsu na waƙa Na sha ɗaya a ƙarshe mijin wannan mata mai suna Abdulkadir Inuwa tuni ya ɗebi lauyoyi wanda ya ce za su tsaya masa wajen kawo masa haƙƙinsa na karya dokar masana'antar Kannywood da aka yi a kansa a kan matarsa da bidiyon waƙa ba tare da an yi mata rijista ba wacce rijista ce ke tabbatar da amincewar iyayenta ko danginta a dokance. Na sha biyu muna fata hukumar tace fina-finai za ta shiga tsakani ta yi ƙoƙarin samar da sulhu game da wannan dambarwa tun kafin lamarin ya zo ya Allah ya kyauta, ya baiwa mai gaskiya nasara. Amin sun amin. Ƙarshensa kenan, sai kuma idan kun ji mu a fita ta gaba. muna roƙon ku da ku taimaka ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora mun gode ku kasance da wannan channel tamu